الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء الحساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya da shekara 2019 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha biyar. kuma muna cikin suratu Ali Imran a jiya mun tsaya karshen aya ta 37 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta talatin da takwas inda ubangiji ta ala ke cewa hunalika da zakariya rabba هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين Ubangiji ta lace hunalika da a zakariya rabba, to nan ne fa annabi zakariya ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kala rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba. Yace ya Allah ka bani zuriya saliha wato da na gari daga wurinka. innaka sami'ud du'a ya Allah kai mai amsa addu'a wato lokacin da annabi zakariya ya ga maryam wato tana cikin abubuwa na marmari wato akwai kayan marmari a tare da ita ya'yan itatuwan da bai kamata a same su a wannan lokacin ba amma ya shiga inda take ibada sai ya same ta da wannan ya'yan itatuwan ya'yan itatuwan da ake samun su a lokacin bazara sai same su a wurinsa a lokacin wato hunturu wanda ake samu lokacin hunturu a lokacin bazara a samu to da ya tambaye ta a ina kika samu wannan sai ta ce daga Allah ne subhanahu wataala daga nan kuma sai ya ƙara imani ubangiji ta alafa mai iko ne akan komai tun da dai har wannan yarinyar ta kai wannan matsayi tunda shi ya rene ta to kuma shi ma zai roƙi Allah ta'ala ya bashi ɗa na gari wanda zai zama mai ibada kuma hakan ba zai gagari ubangiji ta'ala tare da shekarunsa tare da shekarun matarsa to dai ga wannan karama ta maryam to anan ne ya kira wato ainihin ubangiji ta'ala ya roke shi yace Allah ya bashi da wanda yake nagari duk da cewa matarsa ba ta haifu to kenan ubangiji subhanahu wataala kuma ya amsa mata addu'a kamar yadda ya zo a suratu maryam iznada rabbahu nida'an khafiya annabi zakariya ya roki ubangijinsa addu'a ta sirri a boye a sirrance ya roki Allah subhanahu wataala qala rabbi inni wa'ana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'a'i fa rabbi shaqiya yace ya Allah abin nan kashi na ya rauni wato na tsufa ka sai idan mutum ya tsufa to kashinsa zai zama bai da karfi zai idan mutum ya tsufa da lafiyarsa in ka tambaye shi kace ya akwai ne yake ciwo a jikinka sai ce wallahi babu sai dai kashi na ne bai da karfi to ga kashi yayi rauni ke sai ka ga mutum da gare yake tafiya ko sai an tura shi ma ake to wannan ciwo ba ciwo bane tsufa ne yace ya Allah kashi na yayi rauni kurkura ta mamaye kaina ya Allah ina roƙonka ka bani da kuma man kasance mai tabewa a cikin addu'a wato ya ubangiji ta'ala a al'ada a al'ada ta ina roƙe ka kana amsa mini addu'a Allah ka amsa mini wannan addu'a ka bani da na gari wanda zai zama mai ibada salihi mutumin kirki to ubangiji ta'ala ko ya amsa maka sai ce innaka sami'ud du'a ya Allah kai mai mai jin addu'a ne wato wanda kake karban addu'a ne shine ma'anar sami'ud du'a mai ji ji na amsawa kamar fadin ka sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya bi shi ma'ana ya amsa wanda ya bi shi sai ce ya Allah kai ne amsa addu'o'i ne Allah ka amsa mini addu'a to duk abin da kake ganin kaman bai zai yiwu ba to wurin Allah ta ba wani abu bane to da haka lokacin da ya tsuman wannan a al'adance bai samu da ba ya riga kai shekara 120 matarsa shekara 98 kuma dama bata taba haihuwa ba to amma ya san ba abin da zai gagari Allah subhanahu ta'ala ya roki Allah kuma ubangiji ta Allah ya amsa maka shi sa addu'a tana da muhimmanci wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya tawaye ku roke ni dan amsa mu addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada amma inda zo a abin nan a hadisi ce-ce. so da haka ubangiji ta alama ya ce dukkan wanda ba sa addu'a zai azabtar da su innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri masu girman kai ba sa addu'a Allah ta'ala ce zan shigar da su wutar jahannama suna maka tsarki so da haka sai addu'a kankan da kai ne zuwa ga Allah ta'ala ajin mai addu'a bawan Allah ne To domin yana kaskantar da kansa zuwa ga Allah kuma ibada yake yi kuma yayi da ba yi sai Allah kuma Allah shine mai amsa masa so ba abin da yake gagaran ubangiji subhanahu wataala ka roke shi tare da shuruɗin addu'a ka ji yaqinin Allah zai amsa ba. lokacin da kake roƙon sa karka dinga tunanin wani abu ya zama kana da me ka mai da hankalinka zuwa ga Allah ta'ala don ubangiji ta'ala baya amsa addu'a ga wanda yake rafkanin ne kamar yadda ya zo a hadisi na la la bada du'a min qalbi lahi wato zuciya mai rafkana mai tunanin wani abu ko mai wasa sannan ka samu yaqini wa Allah wa antum muqinuna bil ijaba roki Allah ta'ala kuna masu yaqini kuma Allah yana son mai naci ya rabbi ya rabbi ya rabbi kai tana cewa kana addu'a kuma kar kai gaggawa ka ce ni na yi addu'a amma ba ta karɓu ba to sai Allah ya ce to ai ba za ka ce da sami ne ba domin maza sun ce yin tajabu li alikum ma lam ya'jal ana amsa da yanku addu'a matukar bai gaggawa ba matukar bai gaggawa ba sai aka ce me gaggawa yace ya qulu da'awtu da'awtu wa lam yustajab nayi addu'a nayi addu'a ba amsa ne shikenan ba za a amsa maka ba so da haka nacewa za ka yi ta yi kai ta nacewa ka tashi cikin dare kana roƙon ubangiji ta ala sai Allah ya amsa ma na ji mun karanta hadisi ko a wannan tafsirin ko na yamma ubangiji ta ala yana sauka a ƙarshen dare sulusin dare na ƙarshe yana cewa man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa utiyahu wa zai roƙe ni in amsa masa wa zai wa zai roƙi wa zai nemi wani abu a wurina na bashi to ka tashi irin wannan lokaci lokacin da kowa ya bacci sai na adina cewa qasattu babar raja wan nasu qad raqadu wa bitu ashku ila mawlaya ma ajid wa qultu ya amali fi kulli na'ibatin ya man alayhi likashfi dhurri atamidu ashku ilayka umuran anta ta'lamuha ma li ala hamliha sabrun wa la jaladu وقد مددت يدي بالذل مفتخرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يرمي كل من يريد idan aka yi bacci ta ya Allah na nufi kofar biyan bukatunka Allah ka biya mini bukata na Allah na shiga cikin masifa da bala'i ba zan iya jurewa ba ya ubangiji amma kofar ka a buɗe take Allah ka amsa mini addu'a Allah na daga hannu na miƙa zuwa gare ka ya Allah karka mai da hannuna suna tabibbi suna tababbu duk wanda ya nufi kofinka ya ubangiji ta Allah zai koshi da ruwa ka dinga marare cewa Allah irin wannan kana kuka kana kuka haka magabata suke wa haka magabata suke yi su tashi ƙarshen dare su dinga addu'a suna marare cewa Allah subhanahu wataala kuma sai kaga bukatun su suna biya annabi zakariya aka yi roƙi Allah ta'ala ya Allah ta'ala ya bashi da wanda al'adance yana da wuya wato a lokacin mutum ya haihu yana ɗan shekara ɗari da ashirin, matarsa shekara takwas kuma bata taɓa haihuwa ba to amma ba abin da yake gagarar Allah Allah ta'ala ya amsa addu'ar yace fanadatul malaikatu ubangiji ta'ala ce sai malaiku suka kira shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana salla fil mihrab a inda yake banta yake ibada al mihrab shine ashrabul majal wani wuri na musamman na zama inda ka kebance shi to akwai da ya banta, a masallaci shi ma yana botan Allah subhanahu wataala Kuda da haka mala'iku suka kira shi a wurin annallaha yubashshiruka bi yahya Allah yana maka albishir da yaro wanda sunansa yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah ina mai gaskanta kalma daga Allah ta'ala wato shine annabi Isa alayhi salatu wasalam zai imani da annabi Isa sannan wa sayyidan kuma zai zama shugaba a cikin mutanensa wa hasuran zai zama mai kame sha'awarsa ba ruwansa da mata yana da ikon da zai sadu da mace amma ya kame saboda zuhudu ba ruwansa da mace wa nabiyyan min salihin kuma sannan annabi ne daga cikin mutanen kirki Allah ta'ala ba shi annabi shikenan Allah ta'ala ba shi annabta shikenan an amsa wa annabi Zakariya addu'a an ba shi dan har an sa masa suna kuma an gaya masa ga halin dan zai zama shugaba ne kamewa kai kuma ma annabin Allah ne ubangiji ta'ala ya ambace shi ya haya لأن الله أحياه بالإيمان saboda Allah ya raya shi da imani saboda imani sa aka mace shi ya haya don ma'anan ya haya mai rayuwa kenan mai rayuwa da imani wani ya haifi da sai sa masa ya haya wajen ya nisan kwana ya haya mai rayuwa wajen ya nisan kwana sai dan ya rasu da wuri tun yana yaro sai ce sammaituhu yahya li yahya wa fi na ce masa me mai rayuwa don ya rayu kama nan bai zama yana mai da kaddarar Allah ba ko da haka da kwanan sai kare kuma wato ainihin ya ta a cikin suratu maryam ubangiji ta latuwa ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samia ya zakariya muna maka albishi za a baka yaro sunansa yahya kuma kafinsa bai da tukura ba taba samun wani mai irin wannan sunan ba Kafin sa daga shi ne duk wanda ka biya haya to to Qur'an annabi ya haya ne dan annabi zakariya amma babu wani haya kafin sa mai irin wannan mai irin wannan suna ubangiji ta ala ta musaddiqan bi kalmatin min Allah bi kalimatin min Allah ina gaskanta kalmar Allah shine annabi Isa alaihi salatu wassalam ma'ana zai imani da manzoncin annabi Isa dan shi annabi haya annabi ne ba manzo ba haka annabi zakariya suna cikin annaba bani Isra'ila to annabi zai imani da annabi Isa to Allah ta'ala ya ambaci annabi Isa da kalimatullah kalma daga Allah me yasa aka ce masa kalimatullah ko kalimatun min Allah saboda ubangiji ta'ala ya halice shi da kalman kun kun kasance sai kasance ba wai mahaifiyarsa ta yi aure bane aka haife a ko namiji bai taɓa saduwa da ita ba amma kuma aka halicci cikinsa a cikin cikin mahaifiyarsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna masala Isa inda Allah kamar sabi Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون misalin annabi Isa kama annabi Adam Allah ya annabi Adam da turba sai ce kasance Adamu sai kasance sai zama Adamu ko to haka shi ma kasance Isa sai kasance a cikin cikin mahaifiyarsa ba tare da namiji ya sadu da ya sadu da ita ba sannan wasayyidan kuma shugaba ne mai matsayi ne matan an baka dan kuma ka sani mai matsayi ne mai shugabantan al'ummar sani zai zama shugaba babba abun koyi a cikin al'ummarsa saboda ilimin da yake dauke da shi da annabi sannan wa hasuran zai zama mai kame sha'awa hasur shine wanda baya saduwa da mata amma kuma yana da sha'awan sai dai yana kame sha'awarsa shi bai sadu da mata ba saboda kamewansa da zuhudunsa shine ma shine shine fassara wannan annabi isa hasur amma wasu malayan tasiri suka ce wai hasur ana nufin inni wa mai dan karamin azzakari shi yasa ba iya saduwa da mace in aka ne sai zama an aibanta shi ne kenan ko ai annabi Allah bai zai zama irin wannan wannan ba ba ba halittar su doni aibi a tare da su kuma anan sa ba ake yi an ce an ce da ne wanda yake shugaba annabi kuma zo a ce bai dan karamin azzakari wanda ba iya saduwa da mace haka ba haka bane me kamewa ake nufi mai kamewa yana da ikon ya sadu da mutum, amma kuma yana mai yana kamewa saboda haka waccan maganar ba gaskiya bane wancan tafsiri amma wasu sun kafa dalili da wannan wa sayyidan wa hasura suka ce mutum ya ki yin aure ya ta ibada shi ya bi akan ya aure saboda Allah ta'ala ya bi annabi Isa da cewa hasur ne ba ruwansa da mata to amma a baya annabi ya haya afwan cewa hasur ne ba ruwansa da saduwa da mata. amma an yi raddin wannan kalma aka ce wannan tafsiri ko wannan fahimta aka ce haza shar'u man qablana wannan shari'an wanda suke kafin mu ne sai mu duba ga ya dace da namu shari'an ko bai dace ban an duba bai dace ba kuma shar'u man qablana shar'un lana idza lam yukhalif shar'ana shari'an wanda suke kafin mu shari'ar mu ne in bai saba shari'ar ba wanda ya saba shari'ar mu don manzo da sama yana kudaitarwa ai aure shi tazawwajul wadudal waluda wa inni mukadirun bikum al-anbiya wal ku auri mata masu na muku soyayya ku auri mata masu soyayya kuma yace wa man raqiba an nikahu sunnati wa man raqiba an sunnati fa laysa minni aure sunna ta ne dole ya ma sunna ta ba tare da ni yana ta kwadaitarwa a yi aure a kenan yin aure shi yafi me a zauna ana ta ibada ko ba a aure dai idan mutum yana zai iya shagala da ilimi yana talib yana rubuta littattafai yana karantarwa ya bincika wannan abinda zai amfani al'umma sai zama auren zai kawo masa matsala to zai iya ajiye auren yayi wannan don ya fi aure muhimmanci shi kuma sabanin nafila da zikiri wannan kai kade zai amfana wancan kuma nafu ne muta'addi ya amfane kai amfani al'umma zai kawo ci gaban addinin musulunci shi yasa da yawa wasu da wasu malamai da yawa ba su aure ba sun masu abin nan sadaukar da rayuwarsu wajen ne wajen hidima wa ilimi irin su imamun nawawi irin su imamun tabari irin su imam bukari irin su shekul islam ta taymiya irin su Abdulwahab al-baghdadi saboda haka al-maliki dukkanin su nan sun sadaukar da rayuwarsu wajen harkan ilimi da karantar da jama'a saboda haka sai zamana ba su ainihin yi aure ba suka bar duniya wannan su abun ayi ba musu amma don ibada ka ce kai kaje kai ta nafila kai me to wannan kana koyi da irin ah, nasara kenan wanda suke hana kansu aure malamin su su hana kansu aure su suna ibada su ware wani dan daki mu addinin babu wannan kuma kirkiran sa suka yi wa rahabaniyata nimta da'uha ma katabna alai su suka kirkire shi to ai aure shi yafi in dai ba irin wancan halin ba sannan wa nabiyyan min as-salihin Allah ya ce annabi ne kuma daga cikin bayin Allah da gari wannan kuma wani albishir din ne daban ibn kathir yace wa hadhihi busharatun thaniya bi nubuwwatihi ba'da al-busharati bi wiladatihi wa hiya a'la min al-ula wannan kuma wani albishir ne cewa zai zama annabi bayan an masa albishir zai zama me zai zama da abin nan zai za a zai a samu dan sai aka ce kuma annabi ne to ai wannan bushara ta karshen ta fi ta farko cewa zai zama annabin ya fi ma cewa za a bashi dadi kaga dama da na gari yake so ai wanda zai bauta wa Allah sai aka ce to an baka shi sunansa ya haya kuma annabin Allah ne akwai akwai addinin da yake wannan kaga na karshen yafi cewa shi annabin Allah ne wannan kamar yadda ubangiji ta ala ya ga mahaifiyar annabi Musa Allah ta ala ce in ta ji tsoron za a zo a kwace shi a kashe shi ta sashi a kwace ta jefa shi cikin kogi ina jin jiri ta jefa shi kuma ubangiji ta ce karki ji tsoro karki ji tsoro amma Allah ya ga mata abin da zai sa ta nutsu yace inna bi ilayki za mu dawo miki da shi kaga wannan albishin ne amma Allah sai kara da wani albishin din da yafi wannan yace wajahiduhu minan mursali za mu sanya shi kuma cikin manzoni kaga wannan kuma ya fi daɗi ma za mu dawo miki da shi kaga kila bayan an dawo da shi kuma ya zama matsala Firawun ya zo ya sa a kama shi kuma a kashe shi saka ce to amma za a sa shi ma da wasu cikin manzanni shikenan ta samu ne zuwa kenan bayan da suka iya da shi wannan wani albishir din ne babba kuma ba wancan albishir bangiji ta ala yace anna allaha yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalmatin min allahi wa sayyidan wa asuran wa nabiyyan min salihin qala rabbi anna yakunu li ghulam qala rabbi anna yakunu li ghulam وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار Ubangiji ta'ala ya ce ƙada sai annabi Zakariya ya ce rabbi anna ya kunu lin gudamu ya Allah ta ya za a yi kuma a ce ina da ɗa wa qad balagani al-kibar tsufa ta kai mini matiƙa wa mar'ati akhirun mata ta bakarariya ce ba ta haihuwa duba ikon Allah ba shi ya zuwa yake ba bashi da ba sai aka ce za a baka ga sa ga matsayinsa amma kuma sai yake ta mamaki yace ta za a iya zama yana da ta ba wai yana inkari kudurar ubangiji ba ne ma'ana ya Allah wannan abu mamaki a sai zan samu dan nan duk da girman da na yi shekaru na sun ja don shekaran ta ɗari da ashirin ga matata ko bakarariya ba ta haihuwa shekaran ta casa'in da takwas kuma ba ta haihuwa kowace illa ɗaya sababi ne na ba za ta haihu kasancewa ta shekara saba'in da takwas, da takwas ya za ta haihu yana ka taba ganin wannan in ba postin da ake na karya a facebook a nuna wata tsohuwa da wani jinjiri wai ta haihu ba ya shekara ɗari ma alamar da ta kai shekara ɗari wasu ya ce maka wai da ɗan jinjiri a hannun da wai ta haihu kai kai ta gaskata abubuwan da ake faɗa a facebook kai ta tsoron da karya labarai ne wanda ba su da tabbas to me shi ne shekara 80 ya za ta samu da ai wani ikon Allah sai ji irin ta annabawa kuma bayan nan kuma bata taba haihuwa ba Ta kaga rashin haihuwan shi kansa alama ne na ba za ta haihu ba ga kuma shekaru sun ja bangiji su subhanahu wataala ya ce tabbas hakan za ta faru amma ba yana inkari ne mamaki yake ya Allah ta yaya za haka zai faru Ƙala. sai Allah yake masa kazalika Allahu yaf'alu ma yasha haka Allah ta'ala yake aikata abun da ya gada shi Allah fa'alu ne da mai mai aikata abun da yake so ne babu abun da yake gagaranta saboda haka zai iya baka da alhalin ka tsufa ko matarka wato ainihin bakarariya ce ba abun da zai hana ubangiji ta'ala ya maka wannan saboda babu abun da yake gajiyar da shi yace zai yi abu kuma ya zama ba zai iya ba inna la ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kada ya ya ƙara samun nutsuwa kenan qala rabbi alli aya yace ya Allah to ka sa mini alama da zan gane mata ta ka ciki a zan ba shi alama da ta ɗau kin ya ga wani alama wanda zai kamurna murna yanzu matarsa ta yi ciki kala sai Allah ta'ala ya ce alamar alamarka idan mata ta ɗau ciki Allah tukallima nasa salasata ayyamin illa ramza ba za ka mutane magana ba kwana uku illa ramza sai dai nuni kawai wato idan matar ka ta dau ciki maganar ka za ta dauke kuta kuta za ka ji baka magana ko kai kokarin kai maganar ba za ka yi ba kuma haka kawai abu ne daga Allah daga sama ubangiji ta Allah ya kaddara haka ne. amma kuma ba za ka kasa yin zikiri ba za ka daina magana amma za ka iya zikiri kuma zikirin Allah la ilaha illallah da sauransu da tasbihi subhanallahi zaka iya amma magana kan ba zaka yi ba illa ramza sai nuni kuma kwana uku da diraren su gaba da salafata ayyami bi layalihin da diraren da diraren su gaba da illa ramza sai nuni sai dai ka da sai dai zama kaman kurma yana nunawa haka da hannunsa wannan ita ce babban alaman matarsa ta dauki ta dauki ciki sai ba ta nan baya za a iya gane to ba ta al'ada balle tana ce wannan watan ba ta ga jini ba wanda ta kai shekara 90 da 98 ina za ta yi al'ada kaga yanzu kai matarka in jini ya dauke mata wannan wannan watan in ba ta ga jini ba sai ka dinga shakkan ko ciki ne ko ba ciki ba ne ka je likita a auna a gani a tabbatar don akwai dan shakka shi din ma to amma shi aka ba shi alaman da bai yi shakka ba shine kawai maganar ka za ta dauke shikenan ta dauke mu kwana uku illa ramzan sai dai nuni ishara kawai da hannu yake magana da wasu ce da ido wasu ce da baki haka da yake ta da gabansa da yake magana amma baya baya iya magana da wato ainihin harshensa da sai ubangiji subhanahu wataala ce masa wazkur rabbaka ka ambaci ubangijinka kafiran dewa wasabbih ka tsarkake shi bil ashi da yamma wal ikari da safiya an je kare magana amma an yi zikiri da yawa kaga sai zai iya zikiri kenan an hana shi magana amma kuma zai iya zikiri kaga wannan wata mu'jiza ce ta annabawa in zikiri zai zai iya yi, shi ba magana wani magana ne kace subhanallahi la ilaha illallah allahu akbar astaghfirullah duk magana ce to amma da yake zikirin Allah ne an baki wannan dama amma ba ni hanya da wuce bi ko mini wannan zo ka karbi wannan ku bani ruwa na sha wannan duk da zai yi ba sai dai nuni kawai ubangiji ta'ala wa sabbih bil ashi kai tasbihi da yammaci wal iftari da kuma safiya wato ka dinga subhanallahi subhanallahi safi da yamma amma su ma ne suka ce sallah a jami'i wasabbih ma'ana sa fasalli kai sallah da safiya sannan kai sallah kai sallah da yammaci kai da safiya ko da ka ana sallah a nufi shi yasa ita sallah ake ce mata subha wato tasbihi ana ambaton sallah da tasbihi saboda akwai tasbihi a cikin sallah shi yasa sallan ta zama sunanta tasbih to sai ubangiji ta lati wa iqalatil malaikatu wa id qalatil malaikatu ya maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين Ubangiji ta'ala ya ce wa in qalatil mala'ikatu ka ambaci lokacin da mala'iku suke cewa Maryam mahaifiyar Annabi Isa alayhi salam suna cewa ya Maryam ya ke Maryam inna Allah astafaki Allah ya zaɓe ki ya zaɓe ki ya baki siddiqantaka wa ki, kuma ya tsarkake ki daga dukkan dauda da najasa wasafaki ala nisa'il alami ya zabe ki akan matan duniya gaba ɗaya na zamani ki wato anan ubangiji Ala kuma yana gayawa maryam matsayinta mala'iku suna gaya mata Allah ya zabe ta domin ka lura yadda ta zo duniyar dama da zaɓi ta zo duniya da mahaifiyarta ta yi addu'a Allah ya ba ta ɗa wanda zai zama mai ibada mai hidima bai baitul Allah ta'ala kuma ya amsa addu'a shikenan sai aka haife ta tare da cewa mace ce amma da aka zo renon ta sai zama malamai ne suka rene ta annabi zakariya annabin Allah shi ya rene ta kaga za ta zama ta gari kenan za ta zama matar kirki sannan ubangiji subhanahu wataala ya sanya ta ta zama siddiqa wanda annaba ne suka fita daraja sannan kuma Allah ta'ala ya sa ta aiki annabi Isa alaihi salatu wassalam ba tare da namiji ya sadu da ita ba shine anan malaiku suke gaya mata ya ke maryam ubangiji ta ala istafaki ya zabe ki wa zahharaki kuma ya tsarkake ki daga dukkan dauda da najasa da kuma tuhumar da yahudawa suke miki cewa kin yi zina Allah ya tsarkake ki ba namiji da ya taba saduwa da ki ya zo a hadisi sai an je lahira manzo Allah ta sama ya aure ta amma ba ta aure ba sannan wasafaki ala nisa'il alamin ya zabe ki akan matan talikai wasu suka ce ya zaɓe ta akan matan talikai na zamani ta tafi matan talikai na zamani ta amma daga baya an samu irin su Khadija irin su Fatima da sauran wasu suka ce Allah ya zabe ta akan matan talikai ya mai da ita aya ya zama za ta iya haihuwa ba tare da namiji ya samu da ita ba wace mata ne ta samu wannan ita kaɗai ne a duniya ta haihu namiji bai samu da ita ba ubangiji subhanahu wataala ya daraja mata wasu bangare na mata a duniya daga ciki akwai maryam hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim manzalat kuma ya ce khairu nisa'iha maryam ibn maryam bint imran wa khairu nisa'iha khadija bint khuwaylid mafi alkhairin mata a wancan lokacin ita ce maryam sannan mafi alkhairin mata a wannan a wannan zamani ita ce khadija sannan hadisi ya tabbata a tirmidhi ingance ce manzala kuma ya ce hasbuka min nisa'il alamin maryam ibnati maryam bint imran wa khadija bint khuwaylid wa fatima bint muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa atiyatun ra'atu fir'aun ya ishe ka matan talikai masu daraja ya ishe ka in ka samu guda hudu maryam yar imran da khadija yar khuwaylid khadija ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko sannan da Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma Asiya matar Fir'auna wanda ta yi imani da Annabi Musa Alhaji tana gidan Fir'auna ta yi imani da shi kuma ta doge kan imani har aka kashe ta akan imani wayannan matan mata ne masu daraja sannan cikin wani hadisi na Bukhari da Muslim manzo sama ya ce kamuna min ar-rijali kathirun wa lan yakun min an-nisa'i illa maryamu illa maryamu bintu imran wa asiyatu imra'atu fir'aun mata da yawa sun cika sun samu maza da yawa sun samu kamala amma maza ba su da yawa akwai maryam akwai kuma asiya matar fir'aun a wani hadisin kamar da min rijali kadir wa lan yakun min nisa illa salasa maryam da asiya da khadija sai ce wa fadlu aisha ala sa'irin nisa'i ka fadli saridi ala sa'iri ta'am idukon aisha akan sauran mata kamar fifikon wani abinci da ake ce masa kare ana yin sa da nama da dibino akan sauran wato ainihin mata gaba daya sai malamai suka yi sabani da da da da da, da Aisha da Khadija wacce ce tafi wato ainihin daraja wasu su ce Khadija wasu su ce Aisha kowanne in maza da ya faɗi falalanta sai ka ɗauka ita ce tafi da shauki sami taimiya ya ce a farkon musulunci khadija ne tafi don ta yi wa musulunci hidima ta taimaka magana suna ta taimaka da awa ta musulunci amma ba manzala ya rasu kuma Aisha ta tafi don a lokacin ta ba da ilimi ta ba musulunci wato mai abin nan hidima musulunci ya samu ɗaukaka da karanta ba. ko innan matan da da Maryam da Khadija da Asiya matar Fir'auna da Fatima yar manzala suna da Aisha wannan mata guda biyar mata ne masu daraja su suka fi daraja a duniya yasa mai mizba sale ke cewa wa fin nisa'i maryamun fa zahara wa ibnatu siddiqin ba'd al-kubra amma ta masu daraja akwai maryam akwai zahara ita ce fatima yar manzara ta akwai khadija akwai yar abubakar sannan akwai asiya wacce shi bai fada matar fir'auna wannan matan masu daraja wannan matan sun fi mazaje da yawa daraja idan an dunkule ne aka dunkule sai a ce ar-rijalu khairu minan nisa sai a ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa mata sun fi maza daraja amma in za a wawware fa akwai wasu matan da sun fi wasu mazan daraja za a samu mata wata matan da ta fi wasu mazaje ke yawa daraja kai an haɗa mata ɗari ma ba su kai ta ita ɗaya ba to amma a dunkule ne an haɗa mazan wuri ɗaya aka haɗa mata wuri ɗaya to ai ko alama ma mata kam suna baya baya domin an haɗa maza akwai annabawa a ciki kuma ba a ba annabiya mace duk annabawa maza ne gaba ɗayan su to kaga maza sun fi mata amma matan kuma akwai wanda suka fi me suka fi ainihin maza da zaka daki kirji ka ce kafi Aisha daraja ko kafi Khadija ko kafi Maryam ko kafi Asiya ai baka isa ka faɗa ba to shi yasa ne yace walau kana nisa'u kaman zakarna la kubilati nisa'u ala rijali wa matta anisu lismi shamsi aynun wa la tafsiru faqru lil hilal yace da mata duka kamar da wayanda muka ambata nan ne sai a ce maza ma sun fi mata ai mata sun fi maza to amma wayannan kasancewar su mata bai rage musu daraja ba kamar rana ne mace ce wata namiji amma rana ta fi wata sai ka ce rana ta fito kaga mace ce wata kuma ka ce wata ya kama amma da rana da watan wanne ya fi ranan ta fi so da haka wayannan matan ubangiji ta'ala ya ɗaukaka su ya ba su ainihin daraja Allah ta'ala ya ce ya maryamu tunuki da rabbiki يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وبنجد تعالى يا مريم اقنتي لربك يا مريم kiwa ubangiji ki biyayya ki bautawa wa Allah ta'ala tare da kankan da kai wadduni ki sujjada warkani ki ruku'i ma'ar raki'ina tare da masu wato maryam ki bauta Allah ta'ala tare da khushu'i shine kankan da kai kuma ki sallah sannan kuma ki ta da masu sallah domin nuna godiya wa Allah ta'ala a bisa darajar da Allah ya baki idan Allah ta'ala ya mutum ni'ima ta daraja ko ta wani ɗaukaka ko ni'ima na dukiya ko na ilimi ko wani abu ko sai dage wajen bautan Allah ta'ala domin ya nuna godiyarsa wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da aka rawaito a sahih bukhari da muslim hadisin Aisha Mughira bin Shu'ba duka suka ce manzon sa suna yana tsayuwan yana tsayuwan dire yayi ta qiyamul layli dogo har kababuwansa su kumbura kuma har su dinga fashewa sai a ce masa ya rasulullah yanzu ka tsora wa kanka wannan wahala wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar alhalin Allah ya gafarta maka zunubanka wanda kai ma da wanda ma baka yi ba in zaka yi kuma ka dora wa kanka wannan kai ta kiyamun ne doguwar kawabuwanka su fashe me manzala sun ake cewa sai ce afala akunu abdan shakura ba zan zama bawa mai godiya ba ko afala uhibbu an akuna abdan shakura ba zan so in zama bawa mai godiya ba kare kenan godiya wa Allah ne a sai idan Allah ya maka ni'ima ya maka daraja sai ka dage da ibada domin godiya wa Allah ta'ala wannan ko shine zai tabbatar da wannan darajar sannan kuma ya tabbatar da ni'imar sa dore wanda da in shakartu da azidan kun gode min zan kara ba to godiya kuma a aikace ake yin sa ba wai a baki bane kawai eh baki ma yana yin ce alhamdulillah a zuciyanka ka ji cewa Allah ya maka ni'ima sannan kuma ka masa da'a ka masa biyayya sau gaba afadatkum an'ama'u minni talakatan yadi wa lisani wa dhamir al-muhajjab sai ni'imar da kuka min ya fa'itar da ku abu uku hannuna shine aikace na saka muku da harshe na na gode muku da kuma zuciya abu rufewa so da haka duk in ka kai wani matsayi sai ka ƙara dagewa wajen ibada ba kamar yan bidiya ba idan mutum ya kai wani matsayi sai daina zuwa jami'i to ba sallan ma shi an dauke masa sai je saba wa Allah ta'ala a bana aka fi kenan shi yasa duk abun in za a yi shi babu ilimi akwai shirme a cikin in babu ilimi akwai hayaniya annabawan Allah suna ƙara bautan Allah ta'ala saboda niman da Allah ya musu Maryam an ce ta ƙara da'a ka ci gaba da da'a da kankan da kai saboda daukakan da Allah ya bata to kuma ka tawaye ka ta wani matsayi ma ba sai ka yi ibada ba ba sai ka yi sallah ba ba sai ka je jami'i ba sannan kuma zaka iya sabon Allah kawai don kana da wani matsayi a wajen Allah Allah bai zai azartar da kai ba kaga wannan wahayi shi ne wannan ba addini bane kwata kwata sahabban da manzo sai ya musu albishir da aljanna guda goma ai suka fi kowa taka a al'umma manzo sa ne manyan manyan waliyan sa bakar da Umar da Usman da Ali da sauransu to amma dukkan yanzu akwai wanda ya bar sallah akwai wanda ya bar ibada kowa tsorace yake kowa yana ibada yana bautan Allah subhanahu wataala yana roƙon Allah ta'ala ya amsa masa ibadansa walladina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun suna ibadan suna tsorace karba Allah bai karba ba an musu albishir da aljanna fa garanti amma wallahi ya tsorace su sai sun ga sun shiga kaga kuma ba wanda ya baka aljanna ba wani annabi da yake kai dan aljanna ne kai ka ba kanka wannan matsayin ko jahilai suka ruda ka suka ce kai ne wani kai ne wani kai yadda sai ka ba kanka aljanna kai miƙe kafa ba ruwanka da bautan Allah ta'ala so to abubuwa ne bidiya da ka rike ka kaje zaka dinga yi kaga wannan akwai jahilci a ciki akwai son zuciya a ciki ko da ka ilimi shi yake gyara al'umma manzala ta sama yana ƙara ibada saboda matsayin da Allah ya bashi na shugaban annabawa shugaban halittu gaba ɗaya maryam ta ƙara dagewa wajen ibada saboda matsayin da Allah ta'ala ya bata sai ma haka ya kamata ka yi ba ka dinga bata lokaci ba ubangiji ta'ala ya ce zalika min amba'il ghaibi nuhihi a can ba ubangiji ta'ala ya ce wasjudi wa raka'i ma ra'i ki sujjada ki ruku to sujjada ake fara yi ko ruku ruku ake fara amma da tunda an yi adabi da wawan ne ka ga ba matsala da cewa aka wasjudi farka'i ko sun markaɗi, ki yi sujjada sannan ki yi da sai a ce sai ta yi sujjada sannan ta za ta yi ruku amma tun da wawun ne aka yi adabi da shi ana nufin ta yi mun sannan ta yi sujjada ko za ka ta yi sujjada ta yi sallah da masu sallah ko za ka in ka ce a zaidun wa amrun ba a san wa riga zuwa ba zaidu da amru sun zo zai wa zaidun ne riga zuwa ba amma a zaidun fa amrun ko sun ma amrun to tabba zaidun ne fara zuwa shi yasa yanda Allah ya jero alwala a cikin alqur'ani da wawan wawan ya jero ta shi yasa suke ganin tartibi ba wajibi ba da zaka akka ba za ki alwalan ka ba ta yi ya ladina amanu idza qumtum ila salati famsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bah in za ka yi alwala ka wanke ka hannunka ka yi shafan kai ka wanke ba kaga da wawan inda za ka zo alwalan sai ka fara wanke hannu sannan ka dawo ka wanke fiska ka je ka wanke kafa ka shafi kai ce wa nan jiya da ka tayi amma ko ba haka ake so ba sai ka jeranta ta yadda qur'ani ya jeranta yadda manzon Allah ya jeranta haka aka so amma da zaka aka ko ba hujjin da za a bata maka sallah domin ba da tumma aka yi adabi ba ko da fawo ina fata mun bayyana ubangiji ta dace zalika min amba'il ghaib wannan kissoshin fa da Allah ta'ala yake ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gaya mana min in gai yana daga cikin labarai na ghaibu nuhihi ilayka da muke maka wahayin sa ya rasu da alaihi wato wannan kisoshi na maryam da zakariya in dai ba wahayi ba ba yanda za a yi kasan su wannan su ne dalilin suke nuna manzon Allah annabin Allah ne ya zai ba da irin wannan kissan abu da ya faru a baya can ai ghaibu ne kuma haka kissan take in ka shiga at-taura ina ne aka zaka gani to kaga wannan yana nuna manzon Allah sama annabin Allah ne wa ma yadduku anil hawa in huwa illa wahyu wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ba ka tare da su lokacin da suke jefa alƙalman su ayyuhun yaqulu maryama suna kuri'a, wane ne zai karbi renon maryam amma kuma ka zo kana bada labarin annabi zakariya shine ya karbi renon maryam wa ma kunta ladaihim idh yaqtasimun ba ka tare da su lokacin da suke fada suke dayayya? kowa ya ce ni ne ni ne zan reni maryam kowa ya ce ni ne ba ka tare da su amma kuma gashi ka zo kana ba da labari sai ta hanyar wahayi za a san wannan kaga ubangiji da alam shine ya baka wannan labari saboda haka wayannan labaran gaba ɗayan su wahayi ne daga wajen Allah ta. an ruwa malamin tafsiri sun to cewa Hannatu mahaifiyar Maryam lokacin da ta haifi Maryam ta sa shi a cikin kyalle irin yadda ake sa jinjiri a cikin kyalle ta dullube shi sai ta je ta ajiye shi a masallacin Baitul Maqdis ta je ta ajiye shi ta ce sunaku ko karbi renonsa dunakum hadhihi nadhira ku karbi renon wannan yarinyar da ne ba kancin dama za ta yi wa masallaci hidima to daga nan ne ba suka kama jayayya kowa yana son shi ne kowa sai a ah, ni ne ni ne ni ne aka kama jayayya aka kasa sasan dawa sai aka ce to jama'a ayi ƙuri'a mana sai aka yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a shi annabi zakariya sai ya ci sai zama shi ne mai renonta shi kuma annabin Allah ne Allah ya ba shi annabta amma lokacin duk suna malamai ne suna malamai saboda haka shikenan sai ƙuri'a ta fado a kansa shine mai renon maryam ibnu kathir yace ubangiji ta la kaddara annabi zakariya ya reni maryam saboda me saboda sa'anta mace ce mai sa'a sai zama wanda ya dauke ta kuma Allah ya bashi annabta kuma domin me domin ta samu ilimin sa wanda yake mai yawa da kuma aikin sa nagari yanzu za ta zama malama kuma za ta zama mai ibada ibadan kuma ingantacciya akan ilimi ba wai ibada da ka ba inda wani ne wanda ba malami ba ko ba annabi ya dauke ta gida zai koya mata ibadan ta ka to kaga wannan yana daga cikin sa'anta li sa'adatiha saboda sa'anta ne shi yasa sai zama mai renon ta ma annabi ne annabin Allah shi ya rene ta kuma ta zo ta haifi annabin Allah ku duba babanta ba annabi ba ne amma kuma Allah ya kaddara wanda zai kula da rayuwarta annabin Allah ne kaga akwai sa'a a ciki sannan kuma ta zo ta haifi annabin Allah ta rene shi kaga daraja kan daraja ne wannan ubangiji ta'ala ne mata wannan sai Allah ta'ala yake إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين Ubangiji ta'ala ya ce in qalatil mala'ikatu ka ambaci lokacin da mala'iku suka ce wa Maryam ya Maryamu ya Maryam ma Maryam ta ji daɗi. mala'iku suna magana da ita kuma ita ba ba annabiya ba ce kaga wannan kawai ya isa nuna maka daraja. ya maryamu ya ke maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min. Allah yana miki albishir da kalma daga gare shi wato shine ita ce annabi Isa wannan kalman ma'anarta annabi Isa wato Allah yana miki albishir da wani yaro da zaki haifa amma Allah zai halicce shi da kalma ita ce kun kasance sai yaro ya kasance kuma yaron ismuhu Masihu, sunansa almasihu isa ibn maryam lakabinsa almasihu sunansa kuma isa kuma dan maryam kowa ya za a kira shi ana danganta shi da babansa ne a cewa ne dan wani ba a cewa dan wanci amma sai me sai annabi isa alayhi salam don bai da baban kuma ba ba ba ba ba zina mahaifiyarsa sai ta haife shi ba bai da uba kuma ko da haka da ya zo ta bangaren mahaifiya ne sai a ce isa dan maryam isa dan maryam to wannan wasu malamai suka ce shine hikimar da ta sa ake sa alif a ce isa ibn maryam don a ka'ida da larabci idan dan alabi ne uban alabi ne ba a sa wannan alif na ibn din sai ka ce abdullahi ibn umar saboda abdullahi alabi ne umar din ma alabi ne wato suna ne wanda da an ammata ka san waye ne ismun yu'ayyinun musamma mutlaqa alamuhu ka ja'farin wa khilnika to amma da aka bi qur'ani kuma sai aka an ce isa ibn maryam sai aka sa ali wajen ibn ne wannan ya dan kwa iskali a wajen malamin nahwu sai aka ce a dalili shine saboda na gaban ba ba ba bane uwa ne sai aka to Allah ka'ida idan dai alamin uwa ce ba ku ba to ka sa alif din kawai Allah shi kowa iya larabci da imla'i kaga kuma dole ka bashi a haka to ubangiji ala yace sunan sunansa almasih to almasihu nan muna da guda biyu akwai almasihu isa ibn maryam akwai almasihu dajjal dajjal shi ma na ce masa almasihu sannan kuma annabi isa na ce masa almasihu to ya zaki ka bambance su malamai suka ce shi annabi isa masihul khairi ne wato almasihu ne na alkhairi shi kuma dujjal masihu sharri almasihu ne na sharri sannan kuma almasihu na annabi isa ismul fa'il ne ma'anansa masihu mai shafa saboda yana shafa macece sai tashi kamar da zamu karanta a can gaba in ya taba macece sai tashi da in ya taba makawo sai idonsa su budu da izinin Allah to kaga masihul khairi kenan shi kuma dujjal almasihun sa ismul maf'ul ne ma'anansa almamsuhu abun shafewa al mamsubu da aini jumna ma'ana wanda aka shafe wa idon sa na dama idon sa na dama a shafe ki sa kwaje ne mai gongoro kamar inabi haka manzo ya bada kissa da al almasihun daban-daban ne almasihu Isa shi almasihun alkhairi ne shi kuma almasihu dajjal almasihu sharri ne shi dajjal domin idan ya zo shi kuma zai shafe duniya nan da sharri ko idon sa a shafe ne zaga ya dinga kafurta mutane yana sa su suna rinka yace ai shine Allah in kai da kawai shi kenan kai rinka haka dai dinga zagayawa yana sauri sai dai makka da madina ne da baitul maqdis da zai samu shiga ba kana kusa da wurin maza mazan in ka ji labari sai ka fada da ruwa ka tafi makka da madina bai isa ba akwai mala'iku masu gadi a wajen amma duk sauran garuruwan take zai zagaye duniya nan gaba ɗayan ta cikin kwana arba'in ya dinga ɓadda jama'a amma in ka riƙe siffofin da ubangiji ta ala ya faɗa na dujjal kai imani da Allah sosai ka san Allah to ba zai shigo baka ba don Allah ba mai ido ɗaya bane manzon sa ya ce ina gaya muku dujjal mai ido ɗaya ne ku sani ubangiji ku ba mai ido ɗaya bane in wani mai ido ɗaya zo ya ce shine Allah karka yadda karka yadda amma wai baka da imani baka san Allah sosai ba kuma sai ka yadda yasa manzo Allah ya ce man sami abin dajjal fa yana anhu fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa yahsabu annahu mu'minun fa yattabi'uhu mimma yuti alayhi min al-shubuhat in ka ji labarin dajjal ka gudu kawai kar kai tsammani za ka gane shi sai ka zo a sai kana da raunin imani in ya sa maka shakka ya tada mace ce ce ina kakanka na ɗari ko na goma in za ka iya nuna shi ka nuna sai har maka da shi ga ruwa yana da shi ya sa sama ta yi ruwa ya ce ruwa ɗauke sai ya ɗauke duk yadda Jiragi ne to in baka san Allah ba sai kace ce shine Allah ka sai ka ƙarya kake na ko wanda ya tsaya yace wallahi kai ba Allah bane ban yadda ba ya kashe shi yace to bari nuna maka sai kashe sai ta kira ya ke ce yaya sai ce yanzu ne ma na gane kai ba Allah bane yanzu na gane tujjan ne kai ba yadda iya ce to akwai bayan Allah masu irin wannan imani da ilimi kai kila baka cikin su saboda haka in ka ji labari ka gudu kawai bana baka shawara ka ce za ka yi mukabala da tujjan yawa don fitaccen mutane ma sun kace za ka akwai tajajila na mutane masu neman ɓadda jama'a su ma ba baka da ilimi sosai ka zo za ka muƙabala da shi zai ba ka a wutar jahannama yanzu nan za ka yadda ka je ka halaka kamar yadda manzo Allah ya ce du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha ka amsa masa zai ba ka wutar jahannama ba to da ka kanka yadda irin wannan malamai dukkan mutane ka dinga zuwa wa'azin su sai su je su ɓadda kai ba da na dukkanin gaske ubangiji ta lace wajihan fi duniya annabi isa mai matsayi ne a duniya shine ma'anar wajihan wato mai alfurma ne mai daraja ne annabin Allah ne mai matsayi a duniya wal akhirati da kuma lahira lahira kuma mai ceto ne mai daraja ne kololuwa yana cikin ulul azumi min ar-rusul manya manyan manzanni guda biyar annabi isa na cikin su walaqad akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min wa ibrahim wa musa wa isa ibn ko da haka Allah ta'ala ya karbi alƙawari daga annaba sai wani guda biyar manzo Allah sallama da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa wayannan guda biyar sune ulul azmi ma abota himma daga cikin annabawa matsayin su daban ne to annabi isa yana cikin su kaga Allah ta'ala ya ɗaukaka shi a duniya da lahira sannan wa minal muqarrabin yana daga cikin makusantan ubangiji ta'ala yana na gaba gaba a wajen Allah ta'ala matsayinsa babba ne a wajen Allah shine ma dan minal muqarrabin a cikin manzonin ma wasu sun fito zuko Allah ta'ala ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wayannan manzonin mun fifita shakin su akan shashi wasu sun fi wasu daraja daga cikin su akwai wanda Allah ya yi magana da shi wasu kuma Allah bai magana da su ba annabi isa yana daga cikin masu matsayi a wajen ubangiji subhanahu wataala sannan Allah ta'ala ya ce wa yukallimu an-nasa fil mahd kuma shi annabi isa da Allah zai baki maryam zai wa mutane magana fil mahdi yana tsumman goyo ko da cewa tsumman goyo ko hausa ne wannan amma in ba haka ba yana ma na dan jinjiri kawai shine alma'adi domin ai goyon ba ko inne ne suke goyo ba mu ne al'adar mu ake goyo zaka laraba ba ka goyo sai dai ta yaro da yaro ko ana rike da shi haka a miƙa wannan a miƙa wannan in abu ya gagara sai a wata jaka a gaba a sa wata wani abu kamar riga yar jaka ne sai a soka yaron a gaba shikenan ana kallon sa a gaba haka suke tafiya amma su goya yaro in yanda mu muke yi wannan ba su san shi ba to kaga an ce tsumman goyo wannan a al'adar mu ne amma tsumman yaro tsumman jinjiri duk duniya akwai shi jinjiri ba za a ɗauke shi haka kawai a hannu ba sai an sa wani tsumma wani tawul sai a tsora shi a sama shine an mutunta shi kenan an mutunta shi kenan to annabi isa yana cikin wannan kyallen wannan tsumma din da ake rike yaron zai yi magana wakalan kuma yana furzo ma zai magana lokacin da ya kai shekara arba'in wa min as-salihin kuma zai kasance daga cikin mutanen kirki shikenan ita ma an mata albishir Allah zai ba ta da kuma ya zama annabin Allah ya zama mai matsayi a wajen Allah ta'ala har kuma yayi magana yana jinjiri tun bata dau cikin ba an ba ta labarin wannan to wannan matsayi ne na annabi Isa alaihi salatu wassalam ko matsayi ne na Maryam ubangiji ta'ala ya ba ta ainihin wannan yaro ne kama ta shiga tashin hankali lokacin da ta yi cikin wato ta ɗauki ciki din ba tare da wani namiji ya samu da ita ba kuma tabbas za ta haife shi lokacin ta koma bayan gari tana ta juyayi wannan abu suna ta juyayi har tana roƙon Allah subhanahu wataala ya kashe ta ma ta zama nasiyan manzi amma ta da ita gaba daya saboda idan ta zo wajen mutane ta da wannan yaron to za a ce ta cikin shege haka yahudawa za su gaya mata cewa ta cikin shege shikenan kuma haka Allah ya jarrabe ta ta haifi annabi Isa da ta haife shi a lokacin babu abinci babu ruwa Allah ta'ala ya saukar mata da ruwa wanda za ta tsaftace jikinta yi wanka ta sha sannan Allah ya ce ta girgiza wannan bishiyan da ta haifu a karkashin sa da ta girgiza ƴaƴan itatuwa suka dinga fitowa ta kama ji ka san mace da ta haifu za ta ji yunwa tana neman abinci nan ta ci sai Allah ta'ala ya ce to yanzu idan za ki shiga wajen mutanenki sai kin yi bakance ba za ki yi magana ba ba magana kar ki kula ba shikenan tana zuwa kuwa sai suka kawo mata magana maryam wani irin abu ne wannan ma kin zo da ƙarya ki zo da ɗa mu miji ma kana abokin ra'a sauyin wa ma kana bazi ummu ki bazia ma banki mutumin kirki babanki ba fasiki ba mahaifiyarki ba karuwa ba ki je ki zo da ɗa ba tare da kina da miji ba kin yi ƙarya ki zo da ɗan shege sai ya za ta yanzu ita ce ha ah, wallahi ba ɗan shege bane da su yadda ba don al'adanci abun baya yiwuwa me ta ce musu fa sharat ilayhi sai ta musu nuni su tambaye shi su tambayi yaro ta nuna musu shi ko da ke na nuna baya na na tafi akan goyo da yake nan ko <laughs> ta nuna musu yaro kawai ko baya dai ko goya shi dai ko rike shi tai sai ta nuna shi ma'ana ku tambaye shi sun fahimta suka ce kai fa nukallu man kana fil mahdi sabiya ta ya za a yi mu magana da wanda yake cikin summa yaro dindiri a ce mu yi magana da shi ai wannan bai zai yi ba suna mamaki to kafin su an ankara sai annabi ta fara magana yace inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya yace ni bawan Allah ne sai ga jinkiri yana magana ni bawan Allah ne kuma Allah ta'ala ya sanya ni annabi ya bani littafi ya sani mai albarka ni mai albarka ne a duk inda nake kuma ni mai biyayya ne wa mahaifiyata to ya kamata su gaskanta domin a al'ada jinjiri baya magana kun ga anan ya kare mahaifiyarsa kenan cewa ba zina ta yi ba saboda haka sai ya kama magana ya yi ta magana amma yahudu maimakon su sallama su miƙa wuya wala hakan mai za su sallama su miƙa wuya har yanzu akan sharrin da suke cewa mahaifiyar annabi isa ta yi zina ne ta haife shi har yanzu yahudu akan haka suke su kuma nasara saboda jahilci ya musu yawa sai suka ce annabi isa dan Allah ne wai dan Allah ne da za a ce an haifi an haifi yaro babu babu uba suka ce to Allah shine ubansa ji jahilci ma karshen jahilci mu ubangiji ta da ba mu labari haka Allah ya halice shi haka ya gada dama a halice shi Sai yasa yi magana da kansa domin me domin ya kubutar da mahaifiyarsa ya tabbatar da cewa shi annabin Allah ne ubangiji subhanahu wataala ya halicce shi ne don ya zama aya annabi ne kuma mahaifiyarsa ba zina sai ta haife shi ba to da haka annabi za ta zama aya a cikin halittun ubangiji ta'ala annabi adam Allah ya halice shi ba kuwa ba uba hawwa Allah ya halice ta ta bangaren namiji annabi adam shine za a shine a matsayin ubanta babu uwa ita hawwa kenan wani bangare na jikin annabi adam aka halice ta da shi Maryam kuma annabi Isa kuma ta bangaren uwa babu namiji bangaren mace kawai sannan sauran mutane ko kowa miji da nan mace ne suke haduwa sai a hadice shi ko dai ta hanyar halal ta hanyar aure ko kuma ta hanyar fasikanci to da haka a yanzu ba matan da za ta zo da da a zo ta ce wa ai wani ikon Allah ne wannan ko ta karama ce wannan ƙarya ne ke tun daga annabi za a yi wannan an gama kuma ai aya ce in za a maimaita shi ai bai zama aya ba bai zama mu'jiza ba na annabi isa saboda haka ban kin zo da ɗa ba tare da aure ba to an tabbata zina ne kawai hukuncin ki hukuncin kisa ne haddi za a bi a shari'a musulunci in dai kin zo da ciki babu namiji saboda haka babu yadda za a yi ciki ba tare da namiji ya sadu da ke ba ubangiji ta za a ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله المتابعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم mai tambaya ta farko take cewa menene hukuncin yin alkunut a kowace sallah na witiri bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa assalamu alaikum wa rahmatullah alkalin suna sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karshen witiri musamman a wata ramadan ko da kai don an yi an yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa malam na ne bai da lafiya ko tashi baya yayi in za mu yi masa azumi ba yi wa ra'ayi azumi idan har rashin lafiyan ana ganin ba mai warkewa ba ne sai a ciya a dinga mudu ko wani azumi sai a ba da mudu na bi karamin har a gama in kuma ana tsammani zai warke a bari in warke sai ya rama wannan take cewa malam mai shekara goma ta fara al'ada shin za ta yi azumi talatin eh, wajibi ne ta yi azumi talatin don mafi karancin shekaru da mace take al'ada ne shekara tara idan bai kai shekara tara ba za a kaddara cewa jinin cuta ne jinin da ya zo mata ba al'ada ba ne wannan azumi bai zama wajibi a kanta da sallah amma ta kai shekara tara goma ya yi sama to lallai ta balaga ne dole ta yi azumi guda talatin wanda yake cewa malam mutum ne ya fi tsari sai wani ruwa fari ya fito masa shi zai wanke wannan ruwan ne ko sai ya yi wankan janaba zai wanke ruwan suna wannan ruwan wani wani farin ruwa kamar majina zai wanke shi kamar yadda ake wanke fitsari wannan take cewa malam yana al'ada shi ya halatta shiga cikin masallaci don sauraron tafsiri baya halarta mace mai al'ada ba ta zama a masallaci kamar yadda mai janaba ba ya zama a masallaci sai dai ta zauna a waje tunda speaker zai kai mata ta dinga saurara wannan take cewa malam ina da shekara ashirin amma har yanzu ban fidda nono ba bana kuma yin al'ada shin zan yin azumi ya zama wajibi a kaina kuma ina roƙon malam ya taimaka mini da addu'a to ba al'ada ne kawai alamu na balaga ba akwai shekaru inda kin kai shekara sha biyar ko baki ga al'ada ba ko gashin gaba bai fito miki ba ko baki ciki ba to azumi ya waje ba kai saboda haka yanzu ke ba ni gace, ko da ko baki taba yin al'ada ba sannan bitan nono ko mama shi wannan ba alama ne na balaga ba a shari'a ko ba mu kai shi ba malamin tarbiyya ne suke faɗan haka cewa in nono ya fito ya dan yi yawa ya girma to alama ne na balaga lalle mace in tai nono ya girma alama ce ta murahika cewa ta ta tamma balaga amma balaga sai idan ta yi mafarki tana saduwa da namiji ta fi mani ko ta yi gashin gaba ko kuma ta yi al'ada ko kuma an aure ta har ta yi ciki ko kuma ta kai shekara sha biyar in ba ta ga wayancan alamun kafin sha biyar din ba so a yanzu ta azumi wajibi ne a kanki kuma na roƙon ubangiji ta'ala ya kawo miki ɗauke fitake daga kuncin da kike ciki wannan yake cewa malam assalamu alaikum menene hukuncin jinin haihuwa da ya wuce kwana arba'in wani lokaci ya zo wani lokaci kuma ya dauke shin za a yi dukkan ibadu ne ko kuma za a dakatar sai ya dauke idan kwana arba'in din a jere a jere dinga zuwa har aka yi kwana arba'in to daga nan jinin haihuwa ya ya kare saboda kanatin nufasa'u taqawdu ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam an salati arba'in yau sabai suka ce mata mace mai nifasi tana barin sallah ne kwana arba'in kawai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba za ta ƙara ba in ko a cikin arba'in din wata ran jinin yazo wata rana ko ba zai zo ba to za ta lissafa kwanakin da jinin ya zo ne har sai ta cika kwana arba'in din ko da zai kai cikin wata biyu ne in kwana arba'in din ya kai to anan ne za ta dakatar in bai kai ba kuma duran da jinin ya zo in je tsakanin bai wuce kwana uku kwana biyar sati ba to za ta lissafa da na baya ba za ta yi sallah ba sai ta cika kwana 40 wannan kuma yana neman ƙarin bayani ne dangane da matan nan da ta rubuto da a shekaran jiya cewa ba ta samu miji ba tsawon a shekara talatin yace yana bukatan ta sake rubuta wani takarda da kuma numban wayanta domin yana ganin matsalar su ne ɗaya ne shi ma ya yi shekaru da neman auren bai samu ba to alhamdulillah da haka sai ta sake rubutowa ta samu miji kuma insha Allah muna ganin abin da yake Allah ya tunda shi ma irin matsalar sa kenan kaga dukkan wanda yake saboda haka Allah ya sa mu na akwai wata tambaya da da take hannuna wani ya ce ga Allah fassara masa wannan aya wa inna lakum fil an'ami la ibrata nasqikum mimma fi budunihi min min bayni faratin dan wa labana qalisa sa'iba sa'iban sharibi wato bangi ta lana cewa cikin dabbobin ni'ima wato shanu da raguma da tumaki da awaki lalle akwai ainihin wato wa'azi akwai ainihin izina a ciki saboda ubangiji ta lafiya nusqikum mimma fi budunihi zana shayar da ku daga abin da ke cikinsa labanan khalisan wato nono tatacce sa'iqan lisharibin wanda yake daɗin haɗewa ga wanda suke sha amma kuma nonon yana fita ne min baini farasin wa dabi tsakanin kashi wato tumbi da ke cikin kashi da kuma ainihin jini hanyar nono tsakanin kashi da jini amma kuma sai ya fito tatice farisun in nono ya zo ba za ka ga alaman kashi kashin ba sai dai in bayan ya fito ne ya dauka amma ba a cikin can cikin dabban ba za ka ga alaman jini jini ba kaga wannan iko ne na ubangiji subhanahu wataala na sai masu roƙon addu'a wannan take cewa ba ta da lafiya tana tana da cuta irin na kansa tana roƙon malam da sauran yan uwa su taimaka mata da addu'a da kuma abin da za ta sai magani ta rubuta numban wayanta ga wanda yake bukatan taimaka mata sannan kuma wannan yace yana roƙon addu'a ce tana roƙon addu'an cewa a taimaka mata da addu'a Allah ya bata zaman lafiya tare da mijinta da ƴaƴayenta wannan kuma yace yana bukatan ƙarin aure yana roƙon malam ya taimaka masa da addu'a da sauran yan uwa dukkanin su Allah ya wasu bukatun su gaba ɗayan ma da biya mana bukatun na alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin